Dama so suke yi su yin zaɓe don kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. Allah ba zai ba su wannan damar ba. in ji tsohon shugaban ƙasa Obasanjo a lokacin da yake keta shaidarsa ta zama ɗan PDP da mai da martani ga gwamnatin Jonathan. Ficewar shugaban daga PDP ta girgiza helkwatar jam'iyyar don a sanarwar da kakakin jam'iyyar Wali Sameto ya fitar ya zayyana ficewar tsohon shugaban da wani abun juyayi. Kazalika sanarwar ba ta ma lura da sanarwar korar Obasanjan da reshen jam'iyyar na Ogun ya yi ba sa'o'i da dama bayan ficewar Obasanjan. shugaban kungiyar rundunar adalci abdulkarim ɗayyabu ta wayar tangaraho ya ce wannan wagegin gibi ne ga jam'iyya mai mulki Allah wani ne kuma zai ce ya amfani PDP kamar Obasanjo da zai ce shi ba zai ba PDP ba akan irin bala'in da ya wasafa take ciki. To kuma mun gare mu aya ce in Allah ya so karwa mutane don su gane warwara in Inda har Obasanjo zai zo ya fito fili ce ya dole PDP har ice ya yaga katinsa ko ya bar a yada. To ban ga dalilin da wani ɗan ƙasar nan ma'abucin hankali ce wai har yanzu na PDP. wasu 'yan pdp na nuna hakan ba zai shafi nasarar jam'iyyar ba zaben watan gobe matukar dai za a gudanar da zaben sunana baban gida alhaji audu buniyadi an ka kula yau wasu ya jima baya pdp antifati yake ta yi amma barin su jam'iyya yau shine mafi alheri kuma ya sa jam'iyyar pdp ta gane me matsayinsa amma da mun mai da hankali wajen sa ana za shi hakuri yau ne gobe har mu kai zaɓe ka da mu to amma ga addu'a mutanen pdp ba zai bar shi ba kafin zaben ya zo haka ya fita da kansa da kafansa kana nufin wai ba ku girgiza da wannan babban rashin ba ko na minti daya bai taɓa damu mu ba 'Yan babbar jam'iyyar adawa ta APC na maraba da wannan matakin na Obasanjo, kamar yadda ɗaya daga shugabannin kamfe ɗin Janar Buhari, injiniya Sa'ad Abdullahi ke cewa. Kuma ka san cewa mutumin da ya yi shugabanci sau biyu, ai dole yana da magoya baya. kuma akwai mutane dattabai kamar shi daman suna zaune abinda ake cewa on the fence to yanzu za ka ga duka za su dawo apc haka kuma wasu yawancinsu daga pdp din masu kirkin duka za su dawo apc kasan ita harkan pdp dama yawancin su marasa kirki ne amma a cikinsu akwai masu kirki to za ka ga duk masu kirkin yanzu za su yi hoɓɓasa su gudo su dawo apc din tsantsan wajen mai da martani ga ficewar obasanjo na nuna yadda obasanjo ke da tasiri a harkokin cikin gida da wajen najeriya kwanan nan ne ma tsohon shugaban ya zargi shugaba jonathan da cewa ya ɗauki hanyar makalewa kan mulki kamar tsohon shugaban cote d'ivoire lauren gbagbo gone are the days that any president can be teleguided Take dai kakakin kamfe din Jonathan Femi Fani dai ya ce Obasanjo ya tsani Jonathan ne don ya ki amincewa ya zama masa tamkar raƙumi da akala. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.